da warhaka kuna sauraron shirin labaru na matasa sunana Aisa Madu ina tare da Tarna Ahmed. Sannu Tarna. Sannu ki malama Aisha. Yau wani labari kuka kawo a cikin shirin labarun matasa a wannan sati? Eh, to aisha muna kaye da abubuwa da yawa a cikin labarun matasa na wannan satin za mu farawa da zancen eh, dalibai na jami'o'i a jamhuriyar nijar wanda za su fara tahiya jami'a daga ranar litinin mai kamawa sannan daga baya za mu dauko zancen shugaban majalisar matasan jamhuriyar nijar wanda aka ba rukun kwarya na shugaban matasa a afirka na ruko daga baya za mu je birnin agadas inda za mu dauko zancen wata al'ada ta matasa da ake ce ma tashe ko kuma tabai-tabai a zabarmanci sannan nan za mu kare wannan shirin da labaru wasanni. A yayi. Za mu buɗe wannan shiri da wani sabon albishiri cewa ƙungiyar malaman jami'o'i na ƙasar Nijar ta janye yajin aiki da yake addabar jami'o'in ƙasar Nijar har tsawon wata biyar. Eh haka na wannan magana take malama Aisha jiya dai shi sandika na wa'annan malamai na jami'o'in jam'uriyar Nijar da gwamnati sun sa hannu a wata yarjejeniya. Sa hannu a wannan yarjejeniya ya zamanto wani abu ne wanda matasa suka yi marhaba da zuwa da shi. Saboda haka abokin aikin mu Habibu Garba ya tattauna da Arifa shugaban kungiyar matasa na jami'ar abdu mamuni da ke birnin yamai abu mafi mahimmanci a gare mu shine komawa fagen karatu kamar yadda kullum muke faɗa kuma za mu komawa ajujuwa saboda sinex ta ɗage yajin aikinta a matsayin mu na kwamitin gudanarwa na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban jami'a muna kira ga mu da su dawo a fagen karatun su domin ceto abin da muka ɓadda mu a matsayin mu na ɗalibai a shirye muke mu yi amfani da lokacin hutu har zuwa ƙarshen watan shiye idan gwamnati za ta tabbatar da tafiyar karatu musamman ma na tabbatar da harkokin jami'a kamar wurin cin abinci sifiri da dai sauransu da kuma ɗaukar nauyin malamai akan karatun da za su bada a cikin wannan lokaci. Tarnan ɗaliban jami'o'i sun ƙudiri aniyar fasa zuwa futu domin ci gabar karatunsu. Karatun shine dai mafi alheri a gare su. shugaban majalisar matasan jamhuriyar Nijar an nada shugaban rukun kwarya na majalisar matasa ta Afirka kahin Congress kin da za a yi a nan gaba. Ko kina iya gaya mumu ya wannan labari yake? Wannan abu ne da aka ɗauka a lokacin taro na kwamitin zartarwa na matasa Afirka da aka gudanarwa a ranar 11 zuwa sha uku ga watan Mayu a cibiyar ƙungiyar da ke birnin Khartoum. Aliyu Umaru na miƙa kira ga matasa ƙasar Nijar domin bayani ƙalubalen da ke jiransu. Abokaina sun zaɓe ni domin na rike shugabanci har zuwa kwangarsa mai zuwa. Yanzu matasan Nijar ya kamata su zo tare da mu domin idan wannan wa'adi ya ci nasara wa'adi ne na Nijar ba wa'adi ba ne na Ali Umaru ba wa'adi ba ne na majalisar matasa amma wa'adi ne na dukkan Nijar domin wa'adin Nijar ne za mu aikatawa. Ina ganin matasan Nijar dole su tsaya bayana domin fuskantar wannan kalubale da zai kasancewa na tarihi. Kalubalen da ke jira mu na farko shine hada kungiyar cibiyar kishin Afirka da kwamitin kungiyar tarayyar Afirka shirya wani babban kongres cikin gaggawa. Mun da nan da ranar 31 ga watan agusto a nan Nijar. Za mu sanya tsari sosai da kuma shirya kongres din insha Allahu. Za mu tabbatar da riƙon ƙwarya na sulhu. Ina tsammanin wata ran zan jagoranci matasan ƙasar Nijar a faɗin duniya. yau aisha da na san ki kuma yadda nake ganin alamunki ina tamaha wannan gurin naki zai cika a wata rana ɓangaren wasa a cikin wannan shiri tarnan mine ake nuhi da tashe. Shi dai tashe a Hausa ko kuma tabai-tabai a zabarmanci wata al'ada ce da matasa suke amfani da ita, inda suke shiga wasu kayaku kuma su sa wasu abubuwa kamar na zomaye, inda suke buga ganguna suke zagaye ungobi duka an bude wasanninta a ranar talata da ta wuce a can cibiyar sultana de layir abokin aikin musa mamman wanda yake birnin agadas ya turo mu da rahoto wanda za ku saurara Sanye da ɗan kamfe riƙe da 'yan guntayen tabarmu da 'yan kyalle ɗarme ga gindinsu kamar wutsiya jikin balbaɗe da farin kalkali da haka ne 'yan yaran suka haɗu a hilin fadar mai martaba sarkin abzin don su nuna somawar tashe al'adar da ake somawa a yankin a ƙarshen kwanaki goma na tsakiyar watan ramadan mai martaba sarkin abzin umaru alhaji ibrahim umaru ya bayyana ma'anar tashe tashe abu da wanda ake tun fil ga musulmi lokacin da aka sha ruwa akwai samari da suke biya wuri-wuri cikin gari suna yi ma al'umma musulmi barka da sharuwa ana yin shi wannan tashi samari suna kwarmiya suna bi kofa kofa suna ta da musulmi suna ci musu kuma lokacin ɗauka azumi ya tashi a sharuwa. domin daurewar wannan al'ada mai martaba a shekarar bara ya naɗa shugaba mai jagorancin tashen wanda aka baiwa sunan sarkin tashe zai kasance tare da yaran a yayin da suke zagaye garin mu saurari abubakar amma sarkin tashe ce. Wannan gargajiya ta kan shekara talatin da biyar da tabbace da muka taso kakanni da uwaye ana yin su. To da tabbace muka ga kuma tana kawo kwanciyar hankali tana kawo zaman lahiya kenan duk shekara in ta zo muna iya fitowa daidai wannan lokaci mu gwada wannan murna tamu ta wannan watan sada zumunci da addakwai cikin shi duk inda yaran yan tashe suka biya suna waka suna rawa ana ba su kuɗi ko su kaya tamkar tukuiti Ayya, kai kayi wasan tashe lokacin da kake matashi? Ai, kamar jiya ne ma yake. yanzu kuma sai labarin motsa jiki inda za mu farawa da magana kwallon kwaha ta mata ifowa zombe super falcon kamar yadda ake kiran su 'yan najeriya sun samu su lallasa 'yan uwansu na cote d'ivoire ci hudu da biyar sannan su kuma 'yan matan kwallo na jam'uriyar niger wanda ake ce ma legazel su ma sun samu tarben shugaba kwallon kaha na jam'uriyar niger da wasu makarrabansa inda suka tarbe su domin jinjina musu duk da yake sun sha kashi cikin wasanni uku da suka yi allah su 32 sannan kuma ga bangaren coupe national la kungiyar as fan ta samu ketara zuwa ga wasa na kusa da na karshe inda suka lallasa 'yan uwansu na gst na adar cibiyu mai ban haushi a jiya a istar general sai kunce na birnin yamai a ranar yau dai as gar national za su karawa da as sony dep da mergu su kuma za su karawa da as renaissance sannan za a kare nan wasannin tsakanin as duwan da as gendarmerie sannan kuma kofin cin duniya da za a yi yanzu dai tawagogin da za su halarta sun koma 48 ah, saboda a can ba dai kungiyoyin 32 ne suke wannan wasan. Nan muka kawo muku karshen shirin labaru na matasa na gode da sauraron da kuka yi na gode gare katar nan Yau wanne karin magana ne za mu yi? Karin maganan da muke kaya da shi a wannan satin shine aka ce dare yana kaya da nasiha. Ana nihi ana Afirka idan can majalisar mazaje aka samu idan can majalisar mazaje ba a samu kunce wata matsala ba mazajen kowa yana tahiya gida inda indire zai tambaye matar shi sannan ya dawo gobe inda zai zo da wata hayya ta ce wannan matsala kar ku canza tasha domin ci gaban shirin matasa